من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين a yau muna ashirin da uku ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1438 shine kuma 21 ga watan 1 miladiya 2017 ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak muhammadin nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a wancan sati din mun shiga abin da ya shafi addu'a qabala salami wa anwa'u addu'o'in da ake yi kafin ai sallama da kuma nau'o'in addu'o'i din wanda an ba manta ba za mu tashi kan addu'a ta farko na cin addu'o'in da malam ya kawo haka ne ko to addu'a ta farko daga cin ababen da manzan Allah yakan karanta bayan yayi tayyayi salati ga manzan Allah ya nemi tsari daga wayancin abubuwan guda hudu wanda mu ba ku manta ba bayan an yi tahiyya da salati ga manzon Allah a addu'ar da mutum zai a tahiya ta ƙarshe to abin da ake bukata ya fara neman tsaron Allah da wancan abubuwan guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ko wa min azabil qabri wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal to bayan manzon Allah yayi wannan to kuma yakan karo su din addu'a ta farko da malam ya kawo yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al ma'thami wal maghrami wannan hadisin a hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin ummuna Aisha ne Allah ya kara mata yadda ita ce take faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da ofis salati ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cikin sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr sai manzan Allah ya ce ya ubangiji ina neman tsarin ka daga azabar kabari wanda wancan mako ɗin mun yi magana kan azabar kabari ko yace wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kuma ina neman tsarin ka daga fitinan masihid dajjal shi ma mun yi magana akan sa wancan sati din wa udu bika min fitnatil mahaya wal mamati ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa da mutuwa shine al-imtihan wal iktibar shine jarrabawa da Allah yake bayi a nan duniya da kuma yayin mutuwarsu Allah ka ba ikon cin jarrabawa din sai kuma yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athami wal magarani ya ubangiji ina neman tsarinka min al-ma'athami al-ma'atham suka ce huwa amrul ladhi ya'thamu bihi aw huwa al-ithmu nafsuhu shine al'amarin da in ka yi shi ka saba Allah ko kuma saban karan kansa sai ya zama in saban ake nufi wa ba'al madari mawdil ism sai ya zama an sa masdar ne a guri na na ism da haka zai iya daukan wancan zai iya daukan wannan Aisha Allah ya kara mata yadda a almagaran kuma shine bashi kamar yadda malam anan ya kai ce yuridul hiddain bi dalil tamamul hadis yana nufin bashi saboda dalilin cikon hadisin Aisha a hadisin ce. ta ce ƙarar aisha fa qala hu qa'il lokacin da manzo Allah yana nemi tsari daga wayannan abubuwa sai wani mai faɗa ya ce da Manza Allah ma aktar ma tasta'izu min al-magharim ya rasulullah ya manzo Allah ya daga kana yawan neman tsarin Allah daga bashi fa qala sai Manza Allah ya ce inna rajula iza garima hadasa fa kadaba wa wa'ada fa akhlafa manzo Allah sai faɗi sharrin bashi yace idan mutum ya ci bashi yakan yi magana ya ƙarya kuma ya alƙawari ya saba duk inda ya kai da daurewa yana yana alƙawari yana alƙawari sai gobe sai jibi ai ba a ba bane kaza da kaza tara in ba Allah ne kiyar sai an fada ƙarya kuma sai an fada saba alƙawari haka bashi musiba ne kwarai kwarai da gaske manzo Allah yana neman tsari da shi a karatukan da muke cikin akamun jina'iz mun karanta irin sharrukan bashi kunji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sahibud dain maglulun bidainihi wanda ake bi bashi in ya mutu abin yi wa uku ne da bashinsa ba abin da zai kubutar da shi daga wannan kullun duk irin bin da yawa Allah sai an biya ba shi. ya zo hadisi da Imam bukari fitar da shi lokacin da wani tashi yake da manzala ya Rasulullah ara'aita in qataltu qutitu fa ayin atukaffiru anni ka bayaya ya manzan Allah ka bar labari in nayi yaki nayi yaki saboda Allah kashe ni Allah zai gafarta min duk zai yana zama dan aljanna sai manzo Allah ya ce na'am eh daga can sai manzo Allah ya ce aina sa'il ina mai tambayar ne yace gani sai manzo Allah ce ya idma qulta maimaita abin da ka faɗa sai ya maimaita sai manzo Allah ce na'am illa dain qala li jibril zalika sai manzo Allah ce eh Allah zai gafarta ma duk ka amma banda bashi jibril ne ya gaya mun haka haka bashi musiba ne shi yasa annabi alayhi salatu wassalam farkon musulunci kan ai samu futuhat a samu dukiya dan manzo Allah ya tsoratar da mutane dangane da bashi in mutum ya mutu sai manzo Allah ya tambaya a alaihi dainun akwai bashi a kansa in aka ce na'am akwai sai ce hal taraka wafa'an to ya ba abin da za a biya in aka ce na'am sai annabi ya mai sallah amma ya ce a alaihi dainin aka ce na'am hal taraka wafa'an aka ce la sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ana bin sa bashi eh, ya bar abin da za a biya bashi aka ce da manzo Allah sai manzo Allah ya ce to ku yi mai sallah manzo Allah ba zai mai sallah ba ba dan bai halitta ya mai sallah ba manzo Allah yana yin haka ne zajran dan tsawatarwa abin da zai nuna ma cewa za a yi sallar ai manzo Allah ce sabai sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah amma shi annabin ba zai ba dan tsawatarwa a ce ka mutu annabi na nan ya kima sallah ya musiba ce wannan to dan manzo Allah ya nuna mutane bashi yana da hadari kwarai kwarai da gaske ba wani burgewa a cin bashi musamman bashi na ganganci bashi idan ba barura ne zai kai ka cinsa amma da yawa bashi shi kan da ake cin bashi na ganganci shi wanda ya ci bashin ya san wallahi dama har a zuciyarsa bai da niyyar biya an baka bashin kaya na mutane sun baka kayan miliyan ɗari uku ka ce na miliyan ɗari ka gina gida da ita a kayan miliyan ɗari uku za ka ci miliyan ɗari ɗaya ne ka baka da niyyar ka wai ana ji cewa ba 'yan kasa ba ne ko za a yi da ni har ma muna da wani take wai ai bashi hanji ne yana cikin kowa wannan ba daidai ba ne bashi musiba ne duk musulmi mai hankali yana iya ƙoƙarinsa ya mutu ba abinsa bashi saboda wallahi duk da aka da Allah ana bin bashi ba ku ba abin da zai kubutar da kai kadai shine a biya wannan bashi shi sai yana cin abin da ya kamaci al'umma idan mutum ya mutu waliyansa ko ƴaƴansa ko duk mai jibintar lamarinsa gatar da zai fare mai binciken wa bai sa bashi a biya masa lokacin da wani sahibi ya mutu manzon Allah aka ce ana bin sa bashi manzon Allah ce sallu ala sahibikum sai Abu Qatada al-Ansari ce ya manzon Allah salli alaihi dan a hadisin annabi ya tambaya me ake bin sa kace dinarani dinare biyu kamar yanzu kace kwandara biyu amma manzala ce sallu ala sahibikum manzo Allah bai masalla ba sai da bukata da yace ya rasulullahi salli alaihuma alayya manzo ce ya manzo Allah a bukata da yace annabi yi masalla suna kaina Manzala ce suna kanka kai zaka biya yace ya manzo suna kaina sannan annabi ya masa sallah to abinda zai tsoratar da kai gari na wayewa manzan Allah na haɗuwa da shi sai ce ma fala dinarani abu kata da ya dinari biyun nan ya manzan Allah jiye jiye ne ba suka ƙara haɗuwa manzan Allah ce ma fala dinarani ya ce ya manzan Allah na biya manzan Allah ce wallahi sai yanzu fatarsa ta yi sanyi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ni kiyaye iya kiyayewa kada mutum ya ci bashi in ba barura ba kuma in ka ci bashi tsakaninka da Allah ka ci gwargwadon misalin bukata kuma da niyyar ka biya don wanda ya mutu da bashi na bashi da yanda zai kuma da niyyar ya biya sai Allah ya kadara mutuwa bai biya ba wannan akwai sarki rana alkiyama ubangiji ta'ala zai dauke masa nauyin wannan amma bashi na ganganci ko kana damar biya ka biya to wannan babu ruwan Allah shi yasa ma manzo Allah ya ce matsalul ganiyyu zulmun taurin bashin mai wadata manzo Allah ya ce zalunci mutum yana da wadata yana da halin da zai biya bashi tauri ya kibiya manzo Allah ce wannan zalunci ne azzalimi ne wanda zai haka alqadi iya karkashin wannan addu'a din a sharhin sana a sai muslim yake cewa du'a nabi sallallahu alaihi wasallam wasti'iza wasti'izatuhu ti min hadhihi al-umur yace addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma neman tsarin daga wannan al'amuran allati qad ufiya minha wa usima abubuwan da shi annabin an riga an masa afuwa kuma an kare shi ba zai yi su ba tunda wannan abin da annabi ya nemi tsare su Allah ya kare shi wasu kuma ba zai yi shi ba wasu kuma an masa afuwa sai alqabi ya ce annabi haka ne inna ma fa'alahu liyaltazima khawfallahi ta'ala manzo Allah ya yi wannan ne dan ya ƙara lazamtar da tsoron Allah ta'ala domin tsoron Allah ibada ne wa idamihi dan kuma ya ƙara girmama Allah subhanahu wa ta'ala wal ibtiqarihi ilaihi dan kuma ya ƙara nuna bukatuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kuma wal yuktada bihi minhu dan kuma ai koyi da manzon Allah irin wayannan addu'o'i wace yace wal yubayyana lahum sifatar du'a'i dan kuma manzon Allah ya bayyana al'ummarsa siffar yanda ake yin addu'a din wal muhimmi minhu ya kuma nuna musu addu'a wacce tafi muhimmanci wallahu a'lam Allah shine mafi sani da yawa annabi kan yi irin wannan addu'o'in da ya nuna ainihin kaskantuwarsa ga Allah da bukatuwarsa ga Allah da ubudiyarsa ga Allah sannan kuma ya zama taliman li ummatihi sallallahu alaihi wasallam dan ya koyar da al'ummarsa sai nau'i na biyu manzo Allah yana karanta Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd manzo Allah yakan karanta wannan a wannan ya zo hadisin dai Aisha ne Allah ya kara mata yadda wanda farwa bin naufal shi ya rawaito yake cewa qultu li aisha haddathini bi shay'in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi salatihi yace ya aisha zantar da ni wani abu da manzon Allah yake addu'a da shi a cikin sallarsa fa qala na'am sai ce kware zan zantar da kai sai tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amintu. ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata idan abu na sharrin ne ka aikata shi ubangiji ta lai tsare ka daga sharrinsa me sharrinsa shine kama ka da laifinsa wa min sharri ma lam a'mal ba'du kuma Allah ina nema ka tsare daga sharrin abin da ba aikata a baya ma'ana wani abu na sharri wanda ban aikata ba kuma Allah ina riƙon ka tsare ni kan na aikata din kaga yanzu anan manzo Allah kariyar wa yake nema kariyar Allah ko wannan mun sha bayani kan wannan da wanda na nuna ma manzan Allah Abdullahi ne Rasulullahi manza Allah bai da wani sha'iba mai shawa'ib rububiyya aw uluhiyya ba shi da wani yanki na rububiyya ko na uluhiyya manzan Allah bai da shi alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta ubangiji da bawansa sai dai a Allah itlaq a bayi din babu kamar sa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Hakim kuma Hakim ya inganta shi Zahabi ya dace da shi afwan a ruwaya ɗin Imaman an-Nasa'i fitar da ita da sanadi ingantacce da Ibn Abi Asim a cikin Kitabus Sunna sai nau'i na uku manzo Allah yana karanta Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira a shi ma wannan hadisin hadisi ne na Aisha Allah ya kara mata yadda ita ce take cewa sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi ba'd salatihi Allahumma hasibni hisaban yasira tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a sashin sallah daga sallolinsa yana cewa Allah kai min hisabi hisabi mai sauki Allah kai min hisabi hisabi ne sauki sai Aisha tace ya Rasulullahi mal hisabul yasira ya manzon Allah menene hisabi mai sauki kamar yadda a wani hadisi din a a a a a a an yi irin kusan wannan da manzan Allah da Aisha to anan sai take tambayar manzala me hisabi mai sauki sai manzan Allah ya ce an yundara fi kitabihi fa yutajawazu anhu shine a duba littafin bawa Allah ya duba littafin ranar kiyama sai Allah ya kitar da shi daga littafin ba zai kama shi da shi ba wannan shine hisabi mai sauki gashi kayi laifuffukan kayi laifuffuka amma ubangiji ta'ala sai ya duba laifuffuka sai kuma ya ce je ka an yafe ba zai kama ka da su ba wannan shine hisabin yasira shi yasa a wacce ruwa din Aisha rike cewa da manzon Allah alam yaqul Allah subhanahu wa ta'ala amma man ute kitabuhu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ce ya Aisha innahu arb saboda manzala ce man nun ishal hisab udhiba duk wanda Allah ya tattauna da shi ya mai hisabi sai ya mar azaba to sai Aisha take ganin to ah to ai Allah ya ce wanda aka mai hisabi mai sauki ko a wanda ainihin a a a kyawawan ayyukansa suka rinjaye munana za a yi mai hisabi mai sauki kuma wanda kyawawan ayyukan suka rinjaye munana ya dan ina ne dan aljanna ne to sai manzala ce ya Aisha innahul ard ai hisabi mai sauki ba wai bincike Allah zai ma kai karama ba a'a ardu ne bujiro ma da aikin zai kamar yadda nan ya nuna kawai Allah ya bujiro ma kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Umar cikin Sahih Bukhari manzo Allah ya ce shi mumini ubangiji a cikin taron halittu sai Allah ya sa kana ma'ana a samu wani tsari duk duniya ba mai ganin sargashi sai Allah Allah ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza mutum ya sallama ya ubangiji nayi ba wata mafita sai Allah ya ce ka je na rufa ma asiri a duniya ka je kuma na gafarta maka to wannan shine hisabul yasira shine kawai za a bujuro da aikin ne a duba littafin nan sai a ce a je an yafe masa sai manzo Allah ya ce wa annahu man nuqishar hisab yawma idin ya Aisha halaka sai manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya tattauna da shi ma na yi mar hisabi aka yi bincike a wannan ranar manzo Allah ce sai ya halaka da kaga hisabun yasira din shine ni shine kawai Allah ya ce je kana yafe maka Allah ya sa muna cin wanda Allah zai yafe wa da haka wannan cin abin da ya kamata mu yawaita roƙon Allah cewa Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira musamman mu da laifuffukan namu ba su da adadi ko wannan hadisi Imam Ahmad da Hakim sun fitar da shi kuma Hakim ya inganta shi Zahabi ya dace da shi sai nau'i na hudu yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika alal khalqi ahayini ma alimta hayata khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li allahumma wa as'aluka kashyataka bil ghaibi wash shahada wa as'aluka kalimatal haqq wa fi riwayatin wa fi riwayatin kalimatul ahkam wal adl fil ghadab war rida wa as'aluka al qasra fil faqr wal gina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata aynin la tanfad wa la tanqati wa as'aluka ridha ba'da al-qada'i wa as'aluka burda al-aishi ba'da al-mauti wa as'aluka ladhata an-nazar ila wajhika wa as'aluka ash-shawqa ila liqa'ika fi ghayri dharra'in madarra wa la fitnatin mudilla allahumma zayyina bi zinatil imani waj'alna hudatul muhtadin wannan hadisin Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda annahu salla yawman fa awjaza fiha mai ruwa da yace ammar yi sallah wata rana sai ta ta sallah bai yi ta doguwar sallah ba fa qala ba'dul qawm laqad khafafta sai wanda daga cikin mutane sai ya ce da ammar ai ku nan ka sassauta ta baka tsawaita ba fa qala sai ammar yace laqad da'awtu fiha bid'awatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ammar yace ai kuwa a sallar nan na yi addu'a da wasu addu'o'i wanda na ji su daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake karanta musu wannan addu'ar ya ce na ji manzan Allah ke na cewa Allahumma bi ilmikal gaibi ya ubangiji ina roƙonka da iliminka na gaibi Don ba wanda yake da ilimin gaibi sai Allah ta'ala shi kaɗai, bai tarayya da kowa a nan ba wa ka alal ya ubangiji ina roƙonka wannan duk tawassuli ne ko da ƙudurarka akan ikonka akan halitta Allah yana da iko akan dukkanin halittarsa wallahu ala kulli shay'in qadir aini ma alimta ta khairan li wani ke ƙara nuna ma annabi ya sallama Allah baki da sai ya ce ya ubangiji ka raya ni matuƙar kasar rayuwar ce alkhairi a gare ni saboda kai kana da tanka rayuwa ta kila rayuwa ba alkhairi bace a gare ka kana da tanka mutuwa ta kila mutuwa ba alkhairi ba wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka kashe ni in mutuwa ce alkhairi a gare ni sai ya ƙara cewa Allahumma ya ubangiji as'aluka bi ilmik as'aluka kashyataka fil ghaibi wa shahada ya ubangiji ina sanin saninka da jin tsoronka a lokacin nake a fake babu kowa ni kadai wai shahada ce lokacin nake a bayyane a cikin mutane wa as'aluka kalimatal haq ya ubangiji ina roƙonka kalma ta gaskiya a wata ruwaya din kalimatal hikam kalma ta hikima wal adal ya ubangiji ina roƙonka adalci fil gadabi war rida nayi adalci a lokacin nake cikin fishi da lokacin nake cikin yadda sai mafi yawa dan adam in yana cikin fushi bai cika yin adalci ba wa as'alukal qasra fil faqr wal gina ya Allah ina roƙonka eh al economic ina roƙonka ma'ana tsakaitawa ba yadda muka ɗauye kalmar economic ɗin ba ba mako ba don economic ina ji har a turancin ba mako take nufi ba shi ne alƙas ko ya zama baka yi ɓanna ba to ina roƙonka in tsakaita a halin talauci da yayin wadata domin ɓanna ɗin ba daidai ba ce ƙwauro kuma kuma ba daidai ba ne wa as'aluka na yadid ya ce Allah ina roƙonka ni'ima wacce ba ta Ka gani ba da ba ta karewa ni'imar ina ce ma aljanna ko wa as'aluka qurrata aynin la tanfad ya ubangiji ina roƙonka qurrata aynin sanyin idanuwa la tanfad wanda baya hallaka wala tanqabi wanda kuma baya yankewa wa as'aluka rida ba'dal qada ya ubangiji ina roƙonka yadda bayan hukunci ma'ana duk abin da ka hukunta a kaina yi min daɗi ko mai min daɗi ba Allah ka hore min zan yadda da hukuncinka idan ba ya samu wannan ya gama morewa a rayuwarsa wa as'aluka burdal aishi ba'da mauti ya ubangiji ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhika abin da yafi komai daɗi kenan kuma ina roƙonka jin daɗin gani zuwa fuskar ka ranar alkiyama wa as'aluka shauqa ila liqa'ika kuma ina roƙonka shauƙi da Hausa ma haka muke cewa ko shauki shauki zuwa ga saduwa da kai domin shauƙin saduwa da Allah alama ce ta mutum ɗan aljanna ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hadisin bukhari ko hadisin ummu na aisha manzala ya ce man ahabba liqa allahi ahabba allahu liqa'ahu man kariha liqa allahi kariha allahu liqa'ahu manzala ya ce wanda yake son saduwa da Allah Allah yana son saduwa da shi wanda baya son saduwa da Allah Allah baya son saduwa da shi sai sabai suka ce to ya manzan Allah ayyuna la yakrahul maut fahimta su kenan kaga da an ce saduwa da Allah kai abin da ka mutuwa sai suka ce ya manzo Allah duk cikin mu waye baya kin mutuwa sai manzo Allah ce ba haka ake nufi ba manzo Allah ce mumini in aka zo zaran ransa in ya ga abin da Allah ya dan masa na alkhairi da na jin daɗi da aljanna da ni sai ta ga ga ayi maza a zaran ya tafi gurin Allah kafiri da mujrimi in ya ga shi kuma abin da aka dan masa na azaba Allah ya tsare mu shi kuma sai ta kin kada a zaran nasa shi ne abin da hadisi yake nufi to kaga nan faɗin manzon Allah liqa'ika ba a da kaga in ka zama kana cikin wanda suke shauƙin saduwa da Allah kana cikin wanda suka gano alkhairin kenan ko sai ce fi ghairi darra'il mudarratin ba tare da cutar mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla kuma Allah ba tare da wata fitina mai batarwa ba irin fitattun da suke afkowa duniya ta dinga tafi da imanin mutane musamman irin wannan zamanin da muke ciki ko fitintunu ga sanan kala kala suna ta ɗaya da imanin mutane suna tafiya da shi. Allah ya tsare mu sai ya ƙara cewa Allahumma zayyana bi zinatil imani kaga duk wannan manzo Allah wa yake roƙa Allah saboda Allah ne mai iya wannan annabi ba zai iya wannan ba duk wanda Allah bai bashi wannan ba duk duniya ta haɗu da mala'iku da annabawa da manzanni da waliyai da shehinai da da mujirman da aljanin da kowa a haɗu bani, da ishe baka wannan Allah ne kaɗai yake da wannan dama kaga manzan Allah saboda ya fi kowa sanin Allah ku dube ne ke kaskantarwa da Allah kai sai dai fare Allah kirari sannan ya fara roƙa Allah kai min kaza in ka san alkhairi ne in kaza ne alkhairi Allah kai min dan nuna ma bai san gaiba ba Allah ne ya sani sannan kuma yana nuna ma cewa shi ba shi da wani aiki sai abin da Allah ya kaddara masa shi zake roƙon ubangiji ya kaddara masa abubuwa na alkhairi sai kuma ya ce Allahumma zayyana bi zinatil imani Allah ka kawata mu da ado na imani ma'ana kai mana ado da adan imani dan ba kuma wani abu da zaka samu na ado a duniya da kai imani imani babu abin da ya kai shi a wannan duniyar da muke ciki babu abin da ya kai imani shi yasa imani saboda kyansa koya wani abu na kishiyar sai taɓa shi sai ɓata shi yanzu farin tufafi da haske yake koya da ta shiga ba za a gane ba to saboda imani haske ne da shi kana ɗisa masa shirka sai an gane ta shi sa zai taɓa ta shi ba abin da ubangiji zai bai wa ɗan adam na daraja da matsayi da falala irin Allah ya yuka mumini ya mai imani saboda shi mumini rayuwarsa ma kaɗai alkhairi ce khairukum man dala umruhu wa suna mafi arkashi sai za ku ga musulmi ba a so yi burin mutuwa manzala ce la tamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu kad ɗayan ku ya burin mutuwa don wata rashin lafiya ko ta cutuwa ko wata rashin ko ga ka dinga Allah ya saka mutu waye ga ma waye ga ma in ka mutun aljanna zaka idan mutum mutu ya tafi wuta ba gwara duk bala'in duniya dora ma da ya tafi wuta ba amma yanzu wani kawai mujarradin in ba shi da shi sai ta abubuwa na rashin mutunci waye ba da kuɗi ba ba shi kuɗi ba an taɓa gaya min wani wai ko aka gan shi wai wai wai ya ya samu wani ko ko me aka ce ya samu yana yi ko magi aka ce yana sha wai wai wai saboda ko kayan sa ne kantin su sai kone wai sai wani zai ce a ah, ba wani haka wai ni ma ya haka Akwai wanda akwai dabbanci a ciki ubangiji ala duk abin da kai na sabo me zai cutar me zai cutar da Allah jarrabawa ce in ka ci shikenan ka haye Daka duk wanda Allah ya bashi da imani wallahi Allah ya game masa komai. Amma su da yawa ba ma gane wannan. Kawai ji muke idan ba a ba kuɗi ba to mu dukkin duniya Allah ya dora mana. Mafi yawa abin da muke ji kenan. Za ga ko mutum ne aka dame shi a al'umma an tsane shi ana maka da baya jin cewa kai tun da aka tsane nan ina ji wannan tsanar ta sa ubangiji ta Allah ya ƙara imani na. A alama ce ai tun da aka tsane nan kuɗi za to kai kuɗi sai ne. Ko ba ka muke bada ba. kenan kuɗi ya zama wa da hula sharika lahu duk kuɗin da ba imani ne amfaninsa yankin iskandameniya duk duniya ba inda yake jin daɗi kamar su irin can ɓangaren sweden da sauransu kan a haifi mutum ma an gida da sana'ar da zai baƙo baƙo wanda ba ɗan gari yana da abin da zai ko a sa ma albashi amma saboda zuciyar ba imani shi kuma imani zuciya mai mai Allah ki sa yarwa. saboda zuciyar ba imani kuma ba inda ake rataye kai kama wannan yankin ba inda ake rataye kai kama yankin saboda zuciyar babu imani a cikinta shi kuma mai imani bai da ko kwanan kwanansa goma ba ɗora girki a gidansa ba amma dai da cikakken imani ba ya gane ma a fuskarsa ba saboda ubangiji ya sa imani a zuciya da aka zuciya akwai yalwa a cikinta duk zuciya ku da ba imani kuntatacciya ce da Allah ya haka yace ja'al sadarhu dayyiqan harajan ka annahu yas'adu fi sama haka zuciyar kafiri take to manzo Allah yace Allah ka kawata mu da kawa da ado na imani wa ja'alnahu datul ka sanya mu shiryayyu ababan shiryarwa wannan hadisi Imam an-Nasa'i fitar da shi da hakim kuma hakim ya inganta shi zahabi kuma ya dace da shi sai nau'i na biyar wa allama sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq radiyallahu anhu an ya'ula اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan hadisi shi ma bukari da muslim sun fitar da shi sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ba ƙwarai shi na asali amma saboda sun riga sun san duk abin da yake addini annabi shi Allah ya aiko shi ya fi sanin ya za a shi gurin Allah shi Allah ya zai kalmomin da takaitattun kalmomi na mako su Allah yake bukata bai la'akari da ƙwarewarsa a larabci ba amma sai zai ce ya manzan Allah gaya min sanar da ni wani abu da zan dinga roƙon Allah da shi a cikin sallata har ce ya iya larabci wanda in ka ɗauke annabin al'ummar ba mai darajarsa alal itlaq duk duniya in ka ɗauke annaba da manzali ba mai darajar sayyidina abubakar babu shi amma bai wadatu da iya larabcinsa da iliminsa da kaza ka duba abin da abu sa'idin ya faɗa abubakar alamuna abubakar alamuna ya ce abubakar ya fi mu ilimi amma bai wadatu da iliminsa ba saboda harkar ibada sai ka zo gurin manzan Allah sai ya ce ya manzan Allah koya mu amma sai ga mutum gane annabin yana jin na annabin bai ba shi yana ji gware ya sai fado faɗo shi kalmomi ya wani dogon zance yanzu ko aikin hajji kare sai ga mutum ya zo kabarin annabi da fursukan guda wai sai ya karance ta kabarin to me zai ma an ka karance ta har ana hana mutum kai ya fada hadari ka ji ya dawo garin shi yana cewa ai mutanen da makiya manzan Allah ne wai ba sa so a je kabarin manzan Allah ai kaza ai kaza ai kaza mun taɓa tattaunawa da wani abokina ne haka ya ce mun lokacin da ya je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli kabarin yana addu'a na to ai ka san wannan ya saba shari'a sai ce eh wallahi ya sani amma ba zai iya juya kabarin da bayan shi kaga wannan ita ce bid'a sai ce wallahi kuma ita ce amma fa kuma yana kai ai dama bid'ar kenan ai ka yadda ba haka annabi ce ba ma kai a'a ba za ka yi ba yanda kake so za ka yi kaga son zuciya ke to sai manzon Allah ya koya masa manzon Allah ya ce masa ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina zulman kafira zalunci mai yawa kaga itirafi da laifi kai itirafi cewa kai wa Allah laifi wannan yakan sa ubangiji ta'ala ya ga kaskantar da kanka ya gafarta maka dan ko a nan duniya kana da ƴaƴa biyu sai suka yi laifi tare sai ɗaya ce wallahi baba na san na yi laifin nan amma dan Allah ya mun afuwa wannan kuma ya tibiri shi ne ba kuma ka san sun yi wala ka yi afuwa wanda ya itirafi ka gani to kaga yana cikin abin da annabi ya koya masa itirafi da laifinka saboda kowaye a duniya matakar ba annabi bane yana zalunta kansa me yasa yace ka zalunci kanka saboda duk abin da zaka yi na saban Allah ba ka zalunci Allah ba kanka ka zalunta domin wannan saban da kai ba zai cutar da Allah ba wala yakfiru dhunuba illa anta kaga Abubakar fa ke koya wannan ka ce ya ubangiji na zalunci kai na zalunci mai yawa wanda Abubakar din mun sha ba da assignment a shekara 63 yayi muna neman asamin mun ba da assignment a kirgo mana laifin sha kwaya goma wannan assignment din na kai shekara nawa ina ba da shi yau an kasa an an kasa kawo mu a kirgo min laifinsa goma a shekarar 63 da uku suna cewa kafal bar a izan an tu'a da ku ya ishi mutum ɗaukaka da matsayi da daraja a ce aibinsa za a iya kirgawa ta aibinsa kawai da kaza da kaza ne da kaza da kaza wawa gaba amma yanzu kowannen munan za a kirga sa zai ci abu haka ko a gidan karin ba ta ka fara lissafawa ai kaza ka shi da kaza ka kaza ka gani ko rarrafawa ake amma wani sai zai ce cewa ba su da kirki wai shi shine mai kirki ka gani amma duk da haka kaga annabi ya ce ka ce na zalunci kai na zalunci mai yawa sai ka ce wala yakfuru dhunuba illa anta kaga kaskantar da kai ga Allah da kuma kammama Allah Allah ba ko mai gafarta zunubi sai kai faghfirli maghfiratan min indika ya ubangiji kai min gafara wata gafara daga gurinka ma'ana gafarar daga rahama kace da gurinka ko da ban cance ta ba kai min ba dan aiki na ba ba dan biyayya ta ba warhamni Allah bayan kai min gafara ba kuma kai min rahama ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim sai aka rufe tun da gafara da rahama ake nema ko sai aka rufe addu'a da siffa ta gafara ta rahama da suna na gafara da rahama sai innaka antal gafurur rahim Allah kai ne yawan gafara ne kuma kai ne yawan rahama ne wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim sai nau'i na shida wa amara Aisha radhiyallahu anha an taqula manzo Allah ya umarci Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam wa udbika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمت منه ما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da dayalisi da imam bukari cikin adabul mufrad da ibnu maja da hakim hakim ya inganta shi za biya dace da shi malam Bani ce ya takarin cikin silsila as-sahiha wannan hadisin hadisi ne dai na na aisha tana cewa anna ababakar radiyallahu anhu da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar ne shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arada an yukallimahu wa Aisha tu salli sai yake so yi magana da manzan Allah a lokacin kuma Aisha tana sallah fa qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah ya ce da Aisha alayki bil kawamili aw kalimatan ukura. sai ce na hore ki bil kawamil da wata addu'a cikakkiya ko kuma wata kalma makamanciyar wannan a wata ruwayar yace alayki min addu'a bil kawamil wal jawami ko bil kawamil jawami Allah ce na hore ki Aisha da yin addu'a cikakkiya kuma ta tattaro dukkanin alkhairi tace falam man sarabtu a falam man sarafat Aisha yayin da Aisha ta gama sallar sa'alatu an dalika sai tambayi manzo Allah dangane da haka ma'ana dangane da wacce irin addu'a ce alkawamil aljawami fa qala laha sai manzo Allah ya ce da ita quli Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi Allah ina roƙonka alkhairi baki ɗayansa ajilhi wa ajilhi magaggaucinsa da majinkircinsa mana wanda ya gaggawa ya zo da ma da zo ba Allah ina roƙonka ma alimtu minhu ma lam a'lam alkhairin da na sani da ma wanda ban sani ba amma shi Allah ya san shi wa udbika min sharri kullihi ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharri baki ɗayan sa ajilihi wa ajilihi magaggauci wanda ya riga ya zo da kuma ainihin majinkirci wanda bai zo ba ma alimtu min wa malam a'lam sharrin da na sani da ma da ban sani ba don wani abin da kai ta neman sa baka san kai kuma sharri bane a gare ka wa fi ruwayatin a wa as'aluka kuma ina roƙon ka wa fi ruwayatin allahumma inni as'aluka a wata ruwayar ya ubangiji ni ina roƙonka aljanna aljannata ina roƙonka aljanna yanzu waye koyar da wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga waye yake roƙa aljanna Allah ashe kenan ba za a roƙi manzon Allah aljanna ba ba za a roƙi shi aljanna ba aljanna ta Allah ce Allah yake roƙo kamar yadda ceto ma ba za a roƙi manzon Allah ba ba za ka dinga ya rasulullah cece ni wallahi ba zai cece ka ba na rantsi da Allah ka mutu kana nan bai cece ka ba har riga kai da shi amma in ka ce Allah ka sa manzan Allah ya cece ni yayi ko bai ba ko ka ce Allah ka sa mu a ceton manzan Allah ko ko Allah ya sa muna cikin ceton manzan Allah wannan shine ka'ida saboda kullillahi shafa'atu jami'a ceton baki ɗaya na Allah ne kaga ba za a roƙi kowa ceto ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal da ma duk abin da zai kusantar da mutum daga aljanna abin nan magana ce ko kuma aiki wa udrika minan nari Allah ina neman tsarinka daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin da abin da yake kusantarwa zuwa ga wuta na zance ko na aiki wa as'aluka ina roƙon ko fi ruwayatin Allahumma inni as'aluka a wata ruwa ya ubangiji ni ina roƙonka min alkhairi wata ruwa min khairi ma salaka abduka wa rasuluka muhammad kaga annabi ne ya gaya mata wannan ki ce ya ubangiji ina roƙonka abin da bawanka kun ga ya fara gabatar da siffa ta ubudiyya ko kafin siffa ta risala saboda siffa ta ubudiyya ta fitar risala din daraja sannan kuma sabaqadha dan manzo Allah ya zama ab kan ya zama rasul kaga sai yace ki ce ya ubangiji ina roƙonka dukkanin alkhairin da bawanka manzonka Muhammad ya roƙe ka wa a'udhu bika min sharri masta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadu sallallahu kuma ina neman tsarinka daga dukkanin wani sharri wanda bawanka ko manzanka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinka wa as'aluka ma qadaita li min amrin ina roƙonka ya Allah duk abin da ka hukunta min na wani al'amari an taj'ala aqibatahu li rushida shikenan ka sanya ƙarshen sai zama shari'a a gare ni wa yake da addu'a irin wannan ba abin da wani addu'a ba ta shi saboda wani abin dan adam yana kan shari'a zai samu wani abin wataƙila wadata ce ko mulki ko ma karshen al'amarin hallaka shi zai a sai manzala ce ke ce ya ubangiji duk abin da ka hukunta mu sabau wadata ce mulki ne talauci ne lafiya ce rashin lafiya ce karfi ne goyon bayan jama'a ne ko ma dai menene Allah ƙarshen sa dai ka sanya ya zama shirya ne ba hallaka ba kaga wannan addu'a ce wato ta tattaro dukkanin wani alkhairi sai nau'i na bakwai wa qala rajulin manzo Allah ya ce da wani mutum mata qulu fi salati wannan mun ma karanta shi hadisin nan da aka ce an bada sabi rasulullahi daga sashin sabon manzon Allah manzo Allah ya ce da wani mutum me kake faɗa a cikin sallah qala sai ce atashahadu ina karanta tahiyya summa as'alullah aljanna sannan in roƙi Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nari kuma nemi tsarin Allah daga wuta amma wallahi ma a san dandantaka wala dandanta mu'alim yace amma na rantse da Allah ya manzan Allah ban kyauta da dandana ka dandana shine mutum yana dan yin wani magangana irin baka jinta din nan kamar gurnani gurnani yanzu idan mutum yana addu'a haka kana bayansa yana yi bi fito da ke fili bayan ka dan dinga jin dan gurnanin sa kama baka san me zai fada ba me yake faɗa ba wannan shine dandana hadisin ma din nan ne da saurayin nan ko yace ban san abin da kuke faɗa kai da a ainihin mu'azu ba fa qala sallallahu alaihi wasallam haula hanu dandinu sai manzo Allah yace mu ma a kewayen nan muke dandana din mu shi me yace yana ruka kuma ya nemi tsari daga ni sai manzala ce ni ma da ma'azin anan muke kewayawa roƙon Allah aljanna kuma ya tsare mu daga wuta waye ne imanin da zai zo ce shi yana aiki ba dan aljanna ba wani irin imani ne da kai ga annabi ya ce ita yake ta roƙa a sallah ba a sa shi aljanna ka a sa shi a wuta haka yi ka zo ka ce kai in aka yi magana da ce to da ba aljanna kai ba za ka bauta Allah ba ka ji soko to kamar ce ba aljanna ba sai ka tambaya amma yanzu da yayi akwai ta Allah ya riga ya halice ta oi dalil muttaqina Allah ya riga ya tattala aljanna har ma ne ce ranar alkiyama ana firgita ku da wuta shi zai shiga ya bukka a jahannama abin da Abu Yazid Bistami yake faɗa yana nan Ibn Jauzi cikin cikin tarbiyyar Iblis ya kama ganganin yace baraka shi alkiyama tofi jahannama zai mata tuf ta mutu a gani <laughs> Allah ya sauke wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah da sunadi ingantacce nau'i na takwas wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahudihi manzon Allah ya ji wani mutum yana faɗa a cikin tahiyarsa, yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billahi al-wahid ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim فقال sallallahu alaihi wa sallam قد غفر له قد غفر له حديث مهجن بن عبد Allah ya ƙara masa yadda ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam da kallon masjida ya ce manza Allah ya shigo masallaci faiza idza huwa bi rajulin ba salatahu sai gane mutum ya gama sallarsa ma'ana yana tahiyya kenan wa huwa shahadu yana tahiyya ya gama tahiyya wa yaqulu kaga yayi tahiyya yayi salati kenan sai manzo Allah ya ji yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ya ubangiji ina roƙonka ya Allahu ya abun bauta shine Allah wa fi ruwayatin billahi wannan na ya Allah ruwayar Abu Dauda ce wa fi ruwayatin billahi ruwayar sauran kenan ma'ana ina roƙonka da Allah alwahidu ɗaya ɗayan da bai da na biyu ko ko kuma alwahidu sarki guda ɗaya al'ahadu kuma ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu as-samadu mawadaci a karan kansa kuma wanda yake biyan dukkanin bukatun bayi wanda kowane bawa bukatarsa gurin Allah yake kai da kuma Allah ya biya ta allazi lam yalid wa lam yulad ubangijin da bai haifa ba ba haife shi ba ba wani abu da ya cire daga Allah kuma Allah bai cire daga komai ba annabi ba daga hasken Allah aka yi shi ba dan ba abin da ya cire daga Allah walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da makamanci ba shi da kini ba shi da abokin tarayya kaga irin kiran da yawa Allah to yanzu zai addu'ar an tagfira li yanzu ga addu'ar Allah ka gafarta mu innaka antal ghafurur rahim domin haƙiƙa kai ne mai yawan gafara mai rawar rahaba da manzon Allah ya ji fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce qad gufira lahu qad gufira lahu manzan Allah ce an gafarta masa an gafarta masa da san zuciya ya fada wahayi aka yi masa wannan muhaddaci ta gaskiya haddace ta kwarai kwarai da gaske akwai hadisin ibn buraida daga baban nasa buraida shi ma makamanciyar irin wannan addu'a ce da lafazin Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shi wannan da yi wannan da na karanta sai manzon Allah ya ce laqad sa'ala Allah bismil a'zam sai manzon Allah ya ce wannan ya roki Allah da sunan Allah mafi girma allazi za su ila bihi a'ba wa idza du'iya bihi istajaba sunan da an roki Allah da shi yana bayarwa an kuma kira Allah da shi Allah yana amsawa ka gani Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai nau'i na tara wa sami'a akhar yaqulu fi tashahudihi aida manzala ya ji wani da yana faɗa shi ma a tayyarsa kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahadaka la sharika laka almannanu ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa udhrika minan nari فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه tadaruna bima da'a qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala wallazi nafsi bi yadihi laqad da Allah bismihi al-azim wa fi riwayatin al-a'zam allazi idza du'i bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'za wannan hadisin Anas ne Allah ya kara masa yadda yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun qa'imun yusalli yace ina tare da annabi a zaune wani mutum kuma yana tsaye yana yin sallah falamma raka'a wa sajada wata shahada yayin da ya ruku'u ya sujjada yayi tayya wada'a a tayya din sai addu'a wa qala fi du'a'ihi sai ya faɗa addu'a ta sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya ubangiji ina roƙonka bi anna lakal hamd domin cewa dukkanin siffa da ta yi ta tabbata a gare ka kaga wannan kuma kenan an kore mai siffa ta tawaya la ilaha illa ant ba wani abun bautar cancanta da gaskiya sai kai wahadaka la sharika laka kai kadai kake baka da abokin tarayya almannanu mai baiwa ya badi as-samawati wal ardi ya makagin sammai da kase ba tare da ya koya a gurin kowa ba ya zal jalal wal ikrami ya ma'abucin girma da karamci ya hayyu ya qayyumu ya rayayye wanda rayuwarsa matabbaciya ce la yuqu hal adam wa yalhaqu hal adam rayuwar da rashi bai gabace ta ba kuma rashi ba zai tsike ta ba ya mu. madawwami subhanahu wa ta'ala inni as'aluka aljannata kaga bayan ya yi wannan tawassuli ne ko sai ce to Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nari ina neman tsarin ka daga wuta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai manzon Allah ya ce da sabansa tadaruna bima da'a kun san wannan ko da me ya roƙi Allah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzo ne suka sani to anan akula wannan suna faɗa ka ne fi kai da hayati sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana rayi idan annabi ya tambaye ka abu na ilimi annabi yana tambaya ne dan me dan Allah ya sanar da shi ya karantar da al'umma shi yasa idan annabi tambaye su wani abu na ilimi sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'ala amma a bin da ya shafi gaibi ba za a ce ma kaza ka ce Allahu wa rasuluhu a'ala ba yanzu a ce maka kana gani gobe ko za a tashi da sanyi sai ka ce wallahu a'lam ba za ka ce wallahu wa rasuluhu a'lam a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ake a duniya ba bai sani ba amma ruwaya ta tabbata in kai masa salati Allah yana bijiran masa ya Allah yake bijiran masa mun yi imani ba mu sani ba amma dai ana bijiran masa amma abin da ake yanzu a doron duniya ka ce annabi ya sani wannan ba daidai bane ba daidai bane da haka yanzu kenan da za ta tambaye ka kaza sai ka ce wallahu a'lam wani za ka samu zuwa makaranta ku gobe wallahu a'lam ba za ka ce wallahu wa rasuluhu a'lam qala sai manzo Allah ce wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad da Allah bismihil azim manzo Allah ce hakika wannan ya roki Allah da sunansa mai girma wa fi ruwatin a'azam a wata ruwa sunan Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba irin sunan da an roƙin an kira Allah da shi Allah sai ya amsa wa idza su'ila bihi a'ata in an roki Allah da shi ya bayar kaga muna da bukatu da yawa ko to ga ismul azim sai a kama ita yi a wata ruwaya ta faɗi da'i din wanda ya addu'a din Abu Ayyash Zaid ibn Samit ad zurai a az-Zura'i afwan az-Zura'i ba Zura'i ba shine da'i din shine wanda ya addu'a din to ana Imam mal Albani yayi wata lamba makaranta ta uku yace fi tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi a wannan akwai tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wa huwa ma amara Allah ta'ala bi fi qawlihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wannan shine abin da Allah ya umarni da shi a fadin sa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu ku roƙe shi da su ma'ana ku tawassuli da su kaga wannan kenan cewa ana tawassuli da sunayen Allah ko sifofinsa ce wa amma tawassuli da gairi zalika amma tawassuli da wani haka kaljahi wal walhurma. irin bijahi rasulillah bi haqqihi sallallahu alaihi wasallam dan alfarman manzon Allah to wannan haramun ne haramun ne ba a tawassali da haƙƙi ko jahi ko alfarma ba a yi ba a tawassali da zatin manzan Allah ka ce Allah dan manzan Allah wannan haramun ne a musulunci bai halatta ba faɗan nasu abu hanifa rahimahullahu ta'ala wa asabu ala karahati yace Abu Hanifa da almajiran sun nassanta hancin haka wa inda al-itlaq in suka ce makaruhi alal itlaq abin suke nufi haramci wa mimma yu'sabu lahu an tara akthara an-nas yace daga abin da zai abin bakin ciki za ga da yawan mutane wa fihim kathirun min mashayi. a cikin su ma wasu da yawa malamai ne قد an عن هذا التوسل المشروع اتفاقا sun kautar da kai gabarin wannan tawassulin na shari'a a shari'a ana tawassuli gashi da sunayen Allah ko da ayyukanka na gari amma za ga da yawan mutane wasu ma malamai sun kautar da kai gabarin wannan tawassalin na shari'a kai ka ce babu shi ma a shari'a sun dawo tawassali kuma na saba Allah yace fala ta kawo tasma'u ahadan minhum yatawassalu bi yace da wuya ka ji ɗayansu su yana tawassali da wannan sunayen na Allah ma amma hafazatim ala tawassalul mubtadi tare da kiyaye wasu wajen tawassali na kirkire na bid'a alladhi aqalla ma yaqalu fihi wanda mafi karancin abin da za a faɗa a kansa inda wa lufin fihi alal akalla kake an yi saɓani a kansa amma da sunayen Allah an yi saɓani? ba ya saɓani wajen halacci ba to tawassuli na bid'a mafi karanci a ce an yi saɓani to da abin ga wanda ake saɓani, ga wanda ba yi saɓani ba mai hankali wanda ya kamata ya ɗauka? to balle ma abin ya wuce haka wani tawassulin ma yana kai mutane har zuwa ga kafirci wani lokacin kuma yan uwa suna jin tsoron za a yi tausayi da manzan Allah wai sai mutum ji tsoron kai ce ah, wai a ce baya san annabi dogon su kuke yin ce kana san annabi Allah ya yadda kana san annabi shi kenan. Ya ce shikenan muna yudawimuna ka annahu la yajuzu ghayruhu kaga sun dawwama kan irin wannan tawassalin na bid'a kai ka ce wani tawassalin bai halatta ba in ba shi ba Ya ce wa inna li shaykhil islam ibn taymiyyah risalatan jayyida fi hadha al-mawdu' ya ce ibn miya yana da risala mai kyau akan wannan mawdu'in na ne na tawassuli ismuha at-tawassul wal wasila sunanta tawassul wal wasila malam yace fattodali ka je ka duba ta fa inna ha matan jiddan la matala la fi ya yace tana da muhimmanci kwarai babu kamata a bagiranta sai ce yace ba risalati sannan risalata at-tawassul arwa'u wa kamu ita ma na risala tana da kyau kwarai da gaske ta ma fi sauƙin fahimta kan ta ibn taymiya ta fi sauƙin fahimta shine tawassali da nau'o'in sa da kunce hukuncensa kuma shi ma albani a nasa duk shiboyin da ake karanta tawassali ya kasu ya rusa su dama shi Allah ya bashi irin wannan abin mal albani yace wa qad dubi'at marratayn yace an buga ta su biyu wa ya ha matan aidan fi mudhiha wa usulubiha ka gane ce tana da muhimmanci a bagiranta da kuma usulubinta dan usulubin yana da sauki ma radda ala babu shubahatil jadida yace tare da yin raddi ga sashin wasu sababbin shubuhohi min ba da dakatara al-mu'asirina wanda wasu daktoci na zamani suka kawo a wani za a ce dakta din da ma iska ce da akwai daktoci na bid'a irin shubuhin da suke kawo na tawassuli mal albani ya kasa annar risala din yi musu raddi yace hadanallahu wa iyyahum ajma'in Allah ka shirya mu da su baki daya sai ta goma ko wa kana min akir ma yaqulu baina tashahhud wa taslim ya kasance karshen abin da manzo Allah ke faɗa tsakanin tahiyya da sallama yace Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu وما أسربت وما أنت أعلى به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت حديث علي بن أبي طالب وأن من كان تشين بها الاستفتاح أولا abin da malai faɗa ruwayar musulunci ruwayar musulunci a ruwayar musulunci ta ka cewa manzala ya karanta wannan bayyana tashahhud wa taslim amma a ruwayar abu dawud da ruwayar ibnu kuzaima su abin da ta kawo ya ha ko ya qara'uha ba da taslim yana yi ne a bayan sallama shi sa mala albani cin asal sifatu salatin nabi ne ce to la Allah annabi yakan yi tsakanin tayya da sallama kuma yakan yi bayan sallama yace in ko ba wannan jam'in bane yace to lalle ruwaya ɗaya kuskure ce to ka ta fuskar tarjihi zai rinjaya da ruwayar musulmi shi za su yi ka ruwayar musulmi Abin da annabi yake faɗa bayan ya gama addu'o'insa a ƙarshe kan yi sallama sai ce Allahumma gfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min abin da na gabatar na kuskure ko wa ma akartu da abin da na jinkirta tuba wa ma asarartu da abin da na ɓoye na laifi ko ma ban san nayi ba wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma asarartu da abin da na bannatar wa ma anta a'lam bihi minni Allah ka gafarta min ma duk abin da ka san shi daga gare ni antal muqaddim Allah kai ke batar da wanda kaga dama wa antal mu'akkiru ka jinkirtar da wanda kaga dama la ilaha illa ant ba wani abu mutar da cancanta da gaskiya sai kai sai sai ko manzo Allah ya sallama ko ba haka ba sai mu ce at-taslim sallama ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض كده الأيمن ce sannan manzo Allah ya kasance yana sallama a daman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah har a ga farin kucin sa bayan da ake din nan ba mutun ya waigo ku hada fuska a'a farin kucin sa ake gani assalamu alaikum wa rahmatullah kaga za a gana amma ba kamar ga gaba daya haka ba wa an yusarihi assalamu alaikum wa rahmatullah haka ne yana sallama a hagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayaba bakar da hil'aisar shi ma ha ga farin kundukunkin sa na hagu sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin Abdullahi dan Mas'udin ne Allah ya kara masa yadda wanda hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Awana wannan sallama ita ce sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dawwama a kanta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce manzon Allah ya fi dawwama a kanta yace wa kana hayanan yazid fi taslimatil ula wa barakatuhu wani lokacin a sallama farko yana ƙara wa barakatu kenan yaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah amma san'ani ya kawo ta a wata nusuka ɗin ta sunan bin maja wa barakatu ɗin hagu da dama haka nan dago alhafiz ibn hajar ga duk wanda ya karanta bulugul maram za ga shi ma ka yi kawo ruwaya hagu da dama duk wa barakatu shine mal albani ce la'alla wata nusuka ce ta abu dauda shi ibnu hajar ya gani kila da haka yace amma zahiri abin da ke in ma dai yace bambancin nusuka in ya tabbata yace to muna amfani da abin da ya tabbata sai mai barakatu din biyu yace in ko bai tabbata ba to muna kan wannan ko mun furin jayar da wannan yace musamman musamman annabi alaihi wasallam an ga a mafi yawan al'amuran su yana ainihin sharrafa ɓangaren dama kan ɓangaren hagu kaga har wacce za mu karanta ta uku ai zara yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kaga sai ya ziyara in take a ina a dama ba a hagu ba yasa yake ganin cewa wannan ƙarin wa barakatu a hagu ba tabbatacce bane ba tabbatacce bane kuma gaskiya ne shine abin da zahiri ya nuna daka a dama ne yake cewa barakatu amma hagu ko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma wannan hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'udin ne Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Kuzaima da sinadi ingantacce Abdul Haq ya inganta shi haka nan Imam an-Nawawi haka nan Al-Hafiz Ibn Hajar Abdul Razzaq ya rawaito cikin Musannaf da Abu Yala cikin Musnad da Dabarani cikin Kabir da Ausad da Darul Qutni ta wata hanyar da ma Abdul Razzaq ta wata hanya da haka hadisi ne tabbatacce wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah ya kasance idan a daman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah iktasara ahyanan ala qawlihi an yasari assalamu alaikum sai ya takaita wani lokacin a hagun sa abu safadin kawai assalamu alaikum ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai tsaya a haka hadisi abdullahi dan umar ne Allah ya kara masa yadda wanda wasi bin habban shi ya rawaito hadisin ya tambaya Abdullahi dan Umar ne cewa a akbirni an salati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat bal labarin sallan manzon Allah ya take to shine yake cewa fa karat takbir kullama wa ba'a ra'sahu wa kullama rafa'u sai ambaci annabi na kabbara din sanda sun sunkuyi da kansa lokacin da ya dagu wa zakara salam ya ambaci sallama to a sallama ne sai ce ga yanda annabi yake yana yin assalamu alaikum wa rahmatullah a dama a kuma sai manzala ce assalamu alaikum hadisin imamun nasa'i ya fitar da shi da imam ahmad da surat da isnadi ingantacce mala ce wa ahyanan kana yusallim taslimatan wahidatan wani lokacin manzan Allah yana yin sallama ɗaya. kawai ya ce mi assalamu alaikum shikenan hadisin Anas dan Malik ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatan wahida ko kana yusallim taslimatan wahidatan annabi yana sallama daya hadisi yana da shahida hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito sallar manzala ta dare yana yin raka'a takwas ya zauna ba zai sallama ba kuma sai miki miƙe sai raka'a daya tare kenan ko tace sun mai sallim taslimatan wahidatan yarfa'u sautahu wa yuqiduna yana daga muryar sama har ma yakan tashi tashi sallama daya haka ne ya zo ta ruwaya din da ta Aisha din cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana sallam taslimatan wahidatan da ka ruwaya ce ta mata tabbata duk da zaga isnadan mafi yawa da dan maganganu amma tana da isnadai tabbatattu da ka lokacin manzon Allah yana yin sallama da tace ce tilqa wajihi manzon Allah yana yin ta tilqa wajihi yana ta fuskar sa yamilu ila shirkil ayman shay'an aw qalilan sai dan karkata zuwa bangaren dama wani abu ko kuma dan kadan misali haka assalamu alaikum ke ba zai yi haka sosai ba kawai ɗan kaɗan ɗan yi haka gaba ko sai ɗan yi haka shi kenan malikiya kenan ko a ah, su malikiya yanzu ma ana nan da in ka tafi akwai garin da in ka je kai sallama biyan ma su watsa kawai haka kawai wai saboda me suna rigima da yan gari kaza su yan gari kaza suna yi biyu kaga wannan halaka ce abu ya tabbata a sunna wai dan kana rashin jituwa da wani shi yana wannan sunnar wai kai yanzu ka daina ta kawai an da malikiya dan a dan a Allah ya sauki wannan hadisin ibn kuzaima bayhaqi al-bayatil muqtara da abdul da maqdisi cikin sunan sarraute da sinadi ingantacce haka na imam Ahmad da dabaran cikin ausat da bayaki da hakim kuma ya inganta shi zahabi ya dace da shi da ibn mulaqin mal albani ce takarrir cikin irwaul galil wa kanu yashiruna bi aidihim idza sallamu an yamini wa an shimali fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin samura hadisin Jabir bin Samura ya ce yi sallah ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kunna idza sallamna qulna bi aidina assalamu alaikum in muka sallama sai mu dinga daga hannayen mu wajen sallama yayin yaka assalamu alaikum assalamu alaikum to shine manzon Allah ya ce sai manzon Allah ya kalle mu sai manzon Allah ya musu magana to anan sai mala ya kashi da ma'ana ne sun kasance suna nuni da hannayensu in za su sallama a dama da hagu in za a salama sai ai haka da hannu dama ai haka da hannu hagu fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya gansu fa qala ma sha'anukum tushiruna bi aydikum manzo Allah ce me da me ku me sha'anu kuke nuni da hannayen ku. ka anna adnab qayl shimsin waje lakan gararan doki saboda jelakan gararan doki ba ta tsayawa kadawa take ga kamar da suka kada hannayen kenan ana kada hannaye ana sallama sai manzo Allah ce za sallama ahadukum idan ɗayan ku zai sallama tafi ila sahibi ya waiwaya zuwa ga dan uwansa wala yumi bi yadihi kai ya nuni da hannunsa falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dalika yana da suka ƙara yin sallah da manzan Allah ba su aikata haka ba wa fi ruwayatin inna ma yakfi ahadukum an yada yadahu ala fakirihi Manzan Allah ce ya ishi ɗayan ku ya ɗora hannunsa akan ainihin cinyarsa sun mai sallimu ala akihi man ala yamini wa shimali sannan ya salama ga dan uwansa wanda yake damar sa wanda yake hagunsa kila wannan ne yasa malikiya suke cewa an ba mutum a hagu ba za ka yi ba kila wannan ne wata kila kama dai ya tabbata annabi yana yin nawan yana yin kamar albani ce wannan ke nuna wannan ke nuna ke nuna cewa idan zaka yi sallama ga ga daman naka da hagun naka kan kudure kenan kana sallama ga dan uwanka yace akwai ruwaya sarihi ya kan haka sai dai akwai maganganu akan isnadinta imam muslim ya fitar da wannan da abu awana da ainihin suraj da ibn kuzaima da tabarani sai wujubu salam wajibcin yin sallama din kana sallallahu alaihi wasallam ya qulu dash dash dash mun karanta shi ko yani as salatu bitalil wa yani as salatu at shi na hadisin sunan makaranta a baya ko ya hadisin yake miftahu salat at-tahur wa ta'rimuha at-takbir wa taliluwa at-taslim abin da yake halatta sallah tahliluha shine sallama shine sallama wannan shine ra'ayin jumhur din malama. banda ahana su ahana suna gani in ne ka gama karatu tahiya komai ma kai ka gama sallah kai magana kai tusa kai koma ne kawai yi sallama su a gurin ahana suna yin hujja da hadisin a ibn mas'udin a farko suna hujja da hadisin musi'u sala sai ce musi'u sala na bai koya mai sallama ba to amma dan ba samu hadisin musi'u sala ba sai aka samu a wani hadisin ba shikenan ba shikenan sannan suna hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Ya ce tayya yace idza qulta hadha faqad qadaita salataka wannan mun ka hadisin a lokacin da muna magana tayya yace annabi ya ce idan kai gama karatu tayya ka gama sallarka in shi ta an taquma faqum wa in shi ta an taqauda faqud in ka so ka niƙi ka niƙi in ka so ka zauna ka zauna wannan hadisin da ifi bai inganta ba bai inganta ba suna yin hujja da hadisin a Abdullahi bin a hadisin Abdullahi bin Am. yace annabi ya ce za a hadasa yanin rajul faqad jalasa fi salati qabla an yusallima faqad jalasa salatu idan mutum yayi hadasi yayi rihi ko fitsari ya fito mar bayan ya zauna ya gama karatun ta ya kafin yi sallama wai sallarsa ta isar masa wannan hadisin da'ifi ne akwai ifriqi a cikin sinadinsa wannan ifriqi a ibn mur'in al-ifriqi da'ifi ne zaka da abin suka hujja da shi bai inganta ba sallah ba abin da zaka ya fidda kai daga sallah sai sallama da za ka gama tahiyya kai salati kai kai kai duk addu'o'in nan ba kai sallama ka kai tafiya ka ba kai sallah ba saboda manzo Allah ce wa tahliluha at-taslim kai laysa laha tahlil illa salam kenan alkhatima rufewa ko ko cikawa kullu ma taqaddama min sifati salati sallallahu alaihi wasallam malal bani ce duk abin da ya gabata na siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijalu wan nisa ba bambanci daidai yake tsakanin maza da mata ba ni bambanci saboda manzon Allah cewa sallu kama ra'aytumuni da maza yake a da al'umma sai yake baki daya walam yarid fi sunna ma istinza an nisa min ba zalika yace ba wani abu da ya gangaro a sunna wanda yake tugance mata daga sashin wani abu na wannan babu shi har abin da ake gaya mata su karatu a boye sallah din nan ba daidai bane inda namiji zai abaina sai abaina sai dai za su yi kasa ba kamar da namiji zai daga ba bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam kallu sallu kama ra'aytumuni usalli yace kai ba haka ba gamewar faɗin manzan Allah da ya ce ku yi sallah kame da ko ina yin sallah ya shi hunna ma da ya ce wannan ya tattaro han mata wa huwa qaulu ibrahim an naka'i wannan shine qaulin ibrahim an naka'i fa qala ga abin da ibrahim an ya yace taf'alul mar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajul ibrahim an-nakhai yace mace za ta yi sallah kame da namiji yake aka rajahu bin abi shayba ibn abi shayba fitar da shi da bisanadin sahihin anhu da sanadin ingantacce daga shi ani ibrahim an naka'i yace wa hadisin dumamul mar'ati fi sujudi hadisin da yace mace ta tattakure jikinta a sujjada wa anna laysa fi zalika karrajuli wai ita a wajen sujjada ba kamar namiji bace ce la fi hadisi ne mursal ba a hujja da shi saboda tabi'i ne yace annabi ya ce haka ba zai zama hujja ba rawa abu dawud fi marasil abu dawud ne ya cikin al marasil an yazid bin abi habib daga yazid dan abu habib yace wa huwa mukarrajin fi da'ifa mal albani ce yayi takaririn cikin silsila ya ce wa amma ma rahu imamu ahmad fi masaibihi abdullahi anhu amma abin da imamu ahmad ya rawaito cikin masail din ɗansa daga shi din anabin umara wai daga abdullahi dan umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'ana fi salati cewa yana umartar matansa su yi zaman zaman harɗe a cikin sallah fala yasihu isnaduhu malaci shi ma nan isnadin sa bai inganta ba li'anna fi abdullahi bin amri da ma cikin isnad akwai abdullahi bin amri wa baifin shi kuma da'ifi ne rawar bukari fi tarihi sagir bukari ya cikin tarihi sagir bi sanadin sahihin da sinadi ingantacci an ummul darda daga ummul darda ummul darda sagira din ba kabira din ba tabi'a din ba sahabiya din ba annaha kanat tajlisu fi salatiha jalsatar rajul ta gano ce tana zama a sallata irin zaman namiji wa kanat faqihatun kuma mace ce mai ilimi malai cewa hadha akiru ma tayassara jam'u fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi yace wannan ne karshen abin da ya sawwaka muka hada shi na siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabbara zuwa sallama wa arjullah ta'ala an yaj'alhu khalisan liwajhihi al-karim yace ina roƙon Allah mu ma kuma muna roƙon Allah din ya sanya shi an yi shi dan fuskar Allah mai girma subhanahu wata'ala wa hadiyan ila sunnati nabihi kuma ya zama shiryawa ya zuwa ga sunnar annabinsa ar-raufur rahim mai tausasa inna mai jin kai ga sa sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا إلا على الظالمين godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya ba mu ikon sanya wannan littafi kuma muka karanta shi daga farkon sa yau Allah ya kai mu karshen sa fatan mu ubangiji ta'ala a wannan karanta dai Allah ya ba mu ladan abin da muka kuskure Allah ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya sa mu aikin da da abin da muka ainihin karanta kuma na ji daɗi ganin cewa fuskokin nake gani mafi yawa da su muka fara littafin kuma da su muka ƙari wannan shine cin nasara gama littafi ba ka fara da wani kankaje tsakiya ya dai sun daina zuwa wai sun zo tsakiya kan aje ƙarshe sun daina zuwa sai kuma sa da sababbi za sai ga an rasa gane inda za a kama amma alhamdulillah mafi yawa fuskokin nake gani da su muka fara kuma da su muka gama kuma insha Allah in dai ana san an bumbu karatun yanda ya kamata da izinin Allah za mu ɗan kwatanta wajen sallolin mu insha Allah ta'ala to muna gode Allah bisa wannan falalar da ya mana ubangiji ta'ala ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta sannan kamar yadda na faɗa za mu karanta a wannan yar risala inda shi Dr. Abdullahi Ahmad ya rubuta dangane da sujadar rafkanwa saboda yana da kyau mu alakanta shi da wannan din tunda mun gama sallah ko mu yi abin da ya shafi sujadar rafkanwa insha Allah sati mai zuwa za mu karatu za mu karatu Allah yadda ina sa ran Allah sati uku mu gama ta tunda ba za mu yi wani tunda kusan duk abin da ake bukata dan kawo din ya kawo sai dai dan wani abu khariji ba laifi za mu iya shigo da shi amma dai insha Allah sati mai zuwa zani ban san da yanda su masallacin suka tsara ba to sun ce kaɗan suka buga wanda yake so zai iya karɓa ya photocopy na san da wani photocopy ɗinta zai wuce naira hamsin ne ko saba'in to naira ɗari ɗaya ba ai ba ba ba wani yawa ba wani yawa to wannan yana cewa ne hukuncin maimaita abin da mai ikama yake faɗa lokacin da yake yin ikama duk da cewa na ji ya saba da na mai kiran sallah kamar yadda aka umarta su ma masu yi idan ana ikama na ji abin da suke faɗa ya saba da abin da mai a ikama da yake faɗa ba wani abu da ya tabbata in ana yi kama mamu za su babu shi daga lokacin da ake yi kama mamu ko yi kama za su illa iyakan an abuci manzan Allah to za ka iya salati kuma shi ma ba ce sai ka daga murya sallallahu alaihi a kai abin ka hankali ba shi wani ya ji ba hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi cewa za a faɗa abin da mai ikama ya faɗa in ya ce kada kamatis sala a ce a kama Allah a dama hadisi ne da ifi bai inganta ba bai inganta ba wasu kuma suna yin hujja da wai manzo Allah ya ce bayna kullu ni sala tsakanin duk kiran sallah guda biyu akwai sallama akwai a'a eh akwai sallah sai suka ce to annabi ya kirawo iqama kiran sallah da haka yanda a kiran sallah ake bin mai kiran sallah wai mai iqama ma sai a bi shi wannan ba akwai kuskuren fahimta ai nan da manzo Allah ya kira shi kiran sallah ta galiban ne yanzu da Abubakar da Umar da ake ce musu Umara ne shikenan Abubakar ya koma Umar da ruwa da dabino ake ce musu ke na ruwa ya zama baki daga ranar da rana da wata ake ce musu kamarani na rana daga ranar ta koma wata da alhassan da alhussein sai ake cewa abul hasanan duk da dama alhussein hassan tasgiri ne sai a ce alhussein alawadan fu'ai kamar sunana ne kaga junaid alawadan fa'ai asali jundu ne ya ce junaid alawadan fa'il misali da haka wannan ran kuskuren fahimta ne gaskiya aka ba wani abu da ya tabbata mai kama zai faɗa babu shi kuma shi abin da yake magana abin da zaka ji mutane suka faɗa ci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ka gani ashhadu an la ilaha illa Allah ka jaru wahdahu la sharika lahu la'am Allah wahdahu la sharika lahu amma anan shari'a ba ta ce ka faɗa haka ba ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam har a kiran sallallahu zaka ce nayi hayya ala sarfi hayya ala salah hayya ala Fala, hayya musamman can ƙarshe ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Anan bid'o'i ne kawai ba su da tushe a cikin addini shi kuma addini ana so ka yi shi ne yanda shari'a ta shar'anta ma kawai ne kuma tarka wannan shi kuma yake cewa menene hukuncin idan mutum ya zo sallama sai ya daga kansa sama kaɗan sannan ya sauke kafin ya juya ɓangaren dama da kuma hagu ma irin hakan nan da ake assalamu alaikum ko gashi dai mun karanta ji yanda annabi yake sallama dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan dan wani ma ba su dake jijina ba assalamu alaikum assalamu alaikum to sannan yace kuma a saka mahaifiyar shin addu'a Allah ya bata lafiya to muna fatan ubangiji ta Allah ya bata lafiya dukkanin musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kuma duk sanda mutum ya ruƙi sa shi addu'a ba iya nan ba kawai an ce amin din nan shikenan a addu'a ta munasaba ta addu'a sai a dinga sanya yan uwa musamman addu'a da kai wa mutum an ga har gaibin Allah yana amsa ta addu'a da zaka mutum bi sani ba akwai mala'ika a kanka a amsa kuma mala'ika ya ce kai ma Allah ya baka wannan abu da ka roƙan masa tana da muhimmanci yau mutum addu'a a ɓoyi bi san ka ne masa ba tana da muhimmanci kwarai da gaske shi ya ci amfanin kai maka ci amfanin shi ma wannan yana magana sa a wani dan uwa cin addu'a wanda Allah ya jarbe shi da gobara ba abin da ya tsira shi a ɗakin sa to bangi ta'ala ya kiyaye faruwa kan gaba kuma Allah ya mai masa da alkhairi Allah ya ninninka masa abin da ya asara Allah mun ya bashi hakuri ya kuma bashi ladan musiba Allah ya mai masa da alkhairi bisa abin da ya asara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk